عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن وارث سره على التحقيق بلا نزاع مولانا الشيخ إبراهيم إياس رضي الله تعالى عنه bayan haka yan uwa masoya annabi sallallahu alaihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a barkarmu da kasancewa a wannan lokaci wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala wani muhimmin saƙo ne muke so za mu aika shi zuwa ga wahabiyawa musamman wasu daga cikin malamansu jagororinsu wanda alhamdulillahi a yanzu ba abin da mu 'yan ɗariƙa za mu yi wa Allah sai dai mu yi mai godiya mu ƙara gode masa tabaraka wa ta'ala ba don komai ba saboda irin ni'imar da Allah ya yi mana tabaraka wa ta'ala na yanda yake ta bayyana gaskiya da abubuwa yadda suke ta daɗa fitowa koyaushe koyaushe abubuwa suna ta daɗa fitowa duniya tana gane ƙaryan waɗannan mutane kullum abin da duk suka yi ƙara bayyana yake cewa ƙarya suke yi ta hanyar da yau da gobe yana daɗa bayyana ƙaryansu kuma duniya tana gane abin da ake ciki ba don komai ba kowa na san ya ga wani bidiyo na malam aminu daurawa da yake ta yawo a social media wanda yake magana a kan laya da sauransu kowa ya ga wannan sannan kuma an ga bidiyo na wani malami wanda shi ma ya fito yana magana a kan wasu likitoci waɗanda wannan likitoci suka ce su ba za su iya haƙuri ba dole ma za su kai shi ƙara saboda abin da ya musu ƙage ne abin da ya musu sharri ne ba za su iya haƙuri ba za su kai shi ƙara sannan na san da yawa ko da shi bidiyo na uku ko da mutane ba su san me yin maganan ba na san sun ga abin da yake faruwa na wani bawan Allah shi kuma da ya fito abin mamaki sai yana ta magana akan hoto hoto hoto haramun ne a daina daukan hoton wani malami ana yadawa yana magana akan albani zaria cewan a daina yada hoton shi wannan abin da ake yi ba daidai ba ne wannan abincin amana ne ya kamata a daina yada hoton shi ya yaƙi hoto to <laughs> wannan sai yana tuna min yan uwa wata ƙadiyya da suka dinga faruwa a tsawon lokaci wasu shekaru da yawa da yawan gaske lokacin a duk abin da ya fito sai an samu ana ta munakashansa <laughs> a musulunci ana ta tattauna shi misali kamar hawa mota <laughs> an samu malaman da suke ganin lokacin an ce farkon fitowar mota an ce wasu malamai suna ganin a musulunci haramun ne a hau mota saboda <laughs> saboda yadda abubuwan suke tafiya to amma yau zamani ya ƙaryata wannan abin haka lokacin farkon fitowar rediyo garmaho lokacin ana sa karatun alkur'ani kuma ana sa disko aka yi ta tattaunawa amma wannan ƙasanmu cikin Najeriya shin ya kamata a sa karatun al'kur'ani a rediyo ko bai kamata a sa karatun al'kur'ani a rediyo ba har irin su Maulan Musho Ibrahim Yasar radiyallahu ta'ala anu suka zo suka yi rubutu suka ba da cewa wannan ba laifi bane a ɗauki karatun al'kur'ani a sa rediyo a sa a rediyo yau gashi malamai da kansu ne suke gudu kowa yana gudu ya je yayi yi bukin na idan azumi ya zo yadda zai sa tafsirinsa yadda zai sa karatuttukansa wani ma ya ɗauki kuɗi ya sa ya bayar duka gidan rediyo wannan ya abin nan to haka ƙadiyar hoto sun cika mutane da ƙadiyar hoto hoto haramun ne hoto haramun ne hoto haramun ne babu shakka akwai hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo suka yi magana akan hoto hoto amma kuma suna da sharhi suna da illoli da yasa aka yi wannan maganan wannan hoto ɗin. to yau idan mutum ya zo yana maganan cewa hoto hoto haramun ne to wannan yana haramta wa kansa yana halatta wa kansa abin da shi ya haramta ne da bakinsa saboda yau babu wani ɗan izala da za a nuno shi a duniya wanda bai da hoto babu wannan ɗan izala ba wannan ba wahabiyan kwata kwata daga in ka zo ma ka kafurta mutane da sunan wai hoto ko da sunan wani abu wannan abin ka yi shirme kana kafurta kanka da kanka tunda alhamdulillah yau duniya ta nuna ga hotunan malaman su nan ana yawo da shi su Ja'faru ne su Albani ne su wane ne ana yawo da hotunan su a ko ina ana sassawa a jikin ababen hawa a jikin gidaje zaka ga duk ana sawa wannan babu shakka akan haka wanda yake yawo a cikin gari ya shasha gani sannan kuma ta kai ta kawo yau zaka ga malamin su ya tsaya gashi nan sun yi layi sun fito sun jeru kyal an ɗauke su hoto sun jeru jeruwan a ɗauke su hoto a sa kyamara a ɗauki hoto to waɗanda kuke cewa ku ne alis sunna ku da abin da sunna ta zo da shi za ku yi kaza kaza kaza kuma kuka fito kuka haramta wannan abin ina hadisan haramta hoton suke ina hadisan ina kuka zubar da su ƙarya ne hadisan ko kuma annabi bai kai ku bi umarninsa ba ne sallallahu alaihi sallam to kaga irin wannan duniya yau da gobe tana ta bayyana ƙaryan wahabiya tana ta bayyana irin sharrin da suka zo suka dasa wa al'umman manzon Allah ta yanda in an ci gaba an ci gaba mutane sun yadda sun bi su ƙarshe kuma zamani ya zo ya ƙaryata su wannan misali ɗaya ne kawai nake ku misali ɗaya ne nake baku ƙadiyar hoto mutum ya gama haukansa ya ce shi hoto haramun kaza sai kuma ka zo ka gama abin takaici abin takaici ka zo ka zauna a gaban kyamara kyamara tana ɗaukan ka ana bidiyon ka ana waɗansu abubuwa wanda duk ka in an ce maka meye sunan bidiyo sunan bidiyo da hausa meye zaka ce duk abin da ake cewa ce ake hoto mai magana <laughs> to kaga laifi biyu bayan ga nauyin hoton da yake cikinsa sannan kuma gashi har kana iya magana ba hali wannan rainin hankali ne mutumin da zai zo muna da littattafansu da suka yi ta kauce kauce bidiyo daban kaza kaza tun da malaman su suna yi babu hali mutumin da zai zo ya haramta hoto kai tsaye ya zo kuma ya ce zai haramta zai haramta zai halatta bidiyo ƙarya ne wannan kowa ya raina wa kansa hankali kuma ƙarya yake kuma wannan abin zalunci ne to don haka za ka samu in ka buɗe yanzu ba malamin su rubuta sunansa kawai a google ta fatir abinda yin allah yadda google za ta sako maka hotunansa gashi shine wane shine wane da tarihinsa da hotunansa kaga in wuta ne da wannan shi ma sai ya tafi to irin waɗannan abubuwa da irin wannan ƙauyanci da yake cikin da'awar wahabiya shine muke jiye musu muke ta gudar musu to kuma gashi yanzu yana faruwa to alhamdulillah bayan wannan tuwafi da shimfiɗa kwanan nan wani abin mamaki sai ga bidiyon malam aminu daurawa daurawa na kano fa sai ya yi wata magana mai ban mamaki cewan laya da ake ta maganganu yanzu da farkon zuwan izala tana zuwa laya ya kasu kashi uku akwai laya na shirka akwai laya na haramun akwai laya na halal sai na rasa mai bambancin laya na shirka da laya na haramun ni ban gane bambancin ba amma daurawa ya ce akwai laya na shirka akwai laya na haramun akwai laya na halal sai ce amma farkon zuwan izala sai ta sa a guduma duk ta make guda uku to alhamdulillah mu mun san wannan dalilin yin karatun dalilin yin karatun nan tunda ya faɗa yadda ya je leko ya gani musamman cikin littattafan al qayyim ne littattafan al qayyim da ya zadul ma'ad da sauransu da littattafan Ibn taymiya yanda suka yi magana kan laya da rubutu da abin da ake ɗaurawa a can lokacin ya hango to Allahu a'lamu abin da ban sani ba da sun jahilci maganganun nan ne sai yanzu ne aka zo aka biya musu sannan suka fito suke neman su bararar a'a ko kuma da sun sani ha'inci ne na ɓoye ilimi ya sa suka yi shiru ha'inci ne sa suka yi shiru to wannan abin akwai ban mamaki kwarai da gaske akwai ban mamaki malam amin daurawa wannan abin da kai akwai ban mamaki jahilta ne ko kuma a'a da an sani aka yi shiru me kenan yanzu duk mutanen da aka kafurta su a baya da sunan sun yi rubutu sun yi laya <laughs> waɗannan su kuma gaba ɗaya gashi nan sun tafi lahira ya za a yi da su sai yanzu ne ake fitowa ake gaya wa mutane a akwai laya akwai kaza akwai kaza da sauransu to Allahu alam a bisa abin da ni nake kyakkyawan zato akai abu biyu ne ya jawo malami ni daurawa yayi wannan magana akan laya wannan maganansa akan laya shine abu na farko ya yi maganan nan ne a kan laya ba don komai ba saboda a yanzu an samu masu maganin gargajiya da sunan islamic chemist mafi yawancinsu wahabiyawa ne mafi aksarinsu wahabiyawa ne masu sunan islamic chemist mutum za a yi rukiya zai zo yi ta rirrike matan mutane wai ana rukiya ana ta tofi a ruwa ana kullawa ana sayarwa ana kunso wani magani hulba habbatu habbatu kaza kaza a ɗebo a ɗebo da sunan waɗannan abubuwan a zo a bawa mutane kuma babu masu yin wannan abu mafi yawancinsu dukkansu in ka gansu su waye wahabiyawa ne ga mutum ya zo wai aljani ya sa maka asuma wannan wani irin zalunci ne aljani da sa asuma ya ya sayyadi ta ina aljani zai sa asuma fi sabilillahi wa rasuli haka ka zo ka ka ce wa mutum wai wani aljani ya sa mai asima ai na aljani ya sa asima wai sai ka gane cewa a rike nan din mutum in aljanin ya sa asiman ta nan ne ko ya sa ka rasa wannan wani irin toshewa kwakwalwa ne da toshewan basira me aka mai da mutane an mai da mutane ki humai mutane typhoid da malaria yana damun su ku ta zuwa kuna ce musu aljanu ne ku ta zuwa kuna ce musu aljanu ne na so ce na ɗauko wani bidiyo da na sa wa 'yan uwa a nan wanda ta kai malaman su na kasan waje zama suke yanda kuka ga na zauna ɗin wai aljani ya bugo waya na rantse muku da zatin Allah fa na rantse da zatin Allah ko bayan na gama karatun nan na muku alƙawari za mu ɗora bidiyon nan a shafukanmu jama'a za su gani kaga shehin ustazi ya zauna da gemu aljani wai ya bugo waya wai aljani yana magana yana tambayan shi ta waya wannan raina wa al'umman manzo Allah hankali da gida tar da mutane da gangan wahabiya saboda Allah da annabi to yanzu shikenan yanzu tunda an fito da islamic chemist an fahimci haka ba yanda za islamic chemist ya karbu abinda da aka rusa malaman ɗariƙa aka kai su wuta sai aka dawo yanzu laya ta kasu kashi uku kamar yadda shekul islam da ibn al da shi kansa muhammad bin abdullahi ya ka a cikin kitabut tawhidi mutum ya zai tulkursi ya rataya a wuyansa wannan ka ce mai mushriki to me tauhidi da sauransu yanzu amma yan uwa ina so da Allah ku yi haƙuri mu danna bidiyon shi malam Aminu Daurawa mu ji me zai ce a kai sai mu zo kuma mu yi jawabi insha Allah tabaraka wa ta'ala eh sai mu yi jawabi yauwa ga bidiyon yan uwa sai a saurara a ji insha Allah tabaraka ta'ala akwai ta haramun akwai ta halal amma a farkon wa'azi na izala sai aka haɗa ukun gaba ɗaya aka maki saboda shi ya fi sauki a lokacin amma mutane suka da hayyacinsu ta ce musu to akwai wanda haramun ne akwai wanda shirka ne ma ya dangana ga me aka rubuta yanzu mutum ya rubuta ayatul kursiyu daidai in ya sa wuya ya shirka to shi ne ya rubuta ayatul kursi ko fatiha ya rata a wuyansa ya yi shirka na to wanda ya rata ayatul kursi ya yi shirka to waye tauhidi to da haka a lokacin farko in aka tunda wani sunan aljanu zai rubuta in ka ga laya a wuyan mutum baka san wace iri ba ce cikin ukun nan kafurci ce ko ta shirka ce ko ta bid'a ce ko ta halal ce baka san kowace ba ce sai aka ce kawai a hada su gaba ɗaya man allaka tamimatan baka da sharaka kawai aka make su kawai amma ka koma kitabun tauhid din da ya kawo nan sai ce maka akwai abdullahi dan mas'ud kuma shine jagoran masu tauhid su ne limama ahlus sunna su ne ahlus sunnan da ake koyi da su to ga abin da ya ce ce labasa kaza kaza idan na alkur'ani ne zalla amma lokacin farkon ka zaka wajen bayan bayanin sai abin ya shiga duhu amma yanzu ga dinnan ba mai laya dinnan ba mai kambu dinnan ba mai guru saboda duk kitabun tauhidi ya zazzage su gaba daya da ba yanzu ga mutum da laya ba za ka san wace ce ba tunda a cikin to yan uwa ina fatan ah, a tsari yan uwa ina fatan an saurari malam <laughs> an ji mai malam ya faɗa <laughs> dangane da batun laya to dan Allah fi sabilillahi wa rasuli abin da za a yi tambaya na gaskiya a kai. da kitabu tauhidi da littafin ibn al-qayyim irin su zadul ma'ad da sauransu tambayan mu anan su ne suka riga zuwa ko kuma abin nan ko kuma izala ne ta riga zuwa shi shi ne magana babu shakka littattafan nan da batun hukuncin laya a cikinsu suka zo sun riga izala zuwa to wai me ya ana malaman izala lokacin su leko jahilci su gaya wa mutane su ce laya ta kasu kashi kaza kaza akwai layin gaskiya ko kuma a sai da yanzu da ba su sani ba ne sai da yanzu aka sanar da su sannan suka koma suke irin wannan abin abu na ɗaya kenan ko kuma a saboda yan uwansu sun fito yanzu suna islamic chemist da ruƙiya da ruƙiya kawai malam ka kaga mutum malam daga ruƙiya ya taraka kuma shi kenan wannan wannan wannan fitinanniyar ruƙiya da suka dama mutane da ita kuma ka duba duk gashi muna faɗa da harshen tadi wanda duk ya isa irin salon kaifiyar ruƙiyar da izala suke yi mace aljaninta ya tashi tuto ka ga yana shigowa daki ku ciccire hotuna ku ciccire wani labule mai zane zane ku ci a mai da kai ba kauye typical a mai da kai wajen wadan dan dan irin 10th century din nan malam shekara dubu baya a mai da kai ba kauye fi sabilillahi wa rasuli su zo da sunan addini suna koya wa mutane irin wannan abu gashi kuma malaman su a da can baya sun yi bayani amma suka zo suka dinga kafirta mutane suna kafirta mutane da bid'antar da su wannan wani irin musiba ne kaga mutum ya zo da sunan riƙiya yana ta rirriƙe mace wa ka kadhalika ja'alnakum ummatan tutu. ya sayyidi akramakallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya rajul ittaqillah taqilla ya rajul wannan ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwan da izala suke kuma in kun duba in an je littafin da shi ya faɗa zajil ma'ad fiyadi khairul ibad din ai mun gaya wa mutane kwanaki idan an duba za a ga hatta wasu abubuwa na ban mamaki wanda ni ban taɓa ganin ɗan ɗariƙa ya yi ba amma za ku ga su su Ibn taimiya suna yi kuma su izalan gashi a cikinsu kamar misali idan an je an duba juzu'i na hudu shafi na ɗari uku da da ishirin takwas, za a ga ya kawo kitabun ri'a, abin da ya shafi haɓo zubar da jini daga hanci shi ibn al ya ce kana shaikhul islam ibn Taimiyya". ibn taimiyya ya kasance ya kutubu ala jabhatihi yana rubuta a goshinsa yakan yi rubutu rubutu sai rubutun sha haramun ne to bari ku ji mai ibn taimiyya yake yi abin da yake rubutawa wannan ayan waƙila ya ardubu al'ima aki wa ya sama uqlu'i wa ghidal ma wa qudiya lamr wannan ayat ta cikin suratu hud ita ibn taimiyya yake rubutawa a goshinsa dan Allah yau ku kaddara a zo a ga wani ɗan ɗariƙa ya zo ya rubuta aya a goshinsa ya rubuta ƙur'ani a mushirikan ma ina ga sai an sa abu jahal da abu lahab suna sama da wannan ɗan ɗariƙa amma ga ibnu taimiya in yana haɓo sai ya rubuta wannan aya. kai ibnul ya yace wa sami'tuhu ce yace naji ibnu taimiya yana cewa ka tabbatu hali ghairi wahidin fabari'a na rubuta wannan aya ba mutum ɗaya ba wa mutum ɗaya ba ba wa mutum biyu ba kuma duk Allah yana warkar da su Faƙala. ya ce wala ya juzu kitabatu da min ra'ifi amma bai kamata a rubuta ayan da jinin mai yin haɓo ba kama ya Alu hal juhalu kamar yadda jahilai suke yi fa inna dama na najisun domin jini na najasa ne fala ya juzu an tuktaba bihi kalamullahi ko an yuktaba bihi kalamullahi ta'ala bai kamata a rubuta zancen Allah da jini ba a nan ma ya ci gaba cewa gashi idan mutum na ciwon haƙori wannan fada ga littafin izala ne in mutum na ciwon haƙori ga littafin ga abin da zai rubuta a nan ɗinsa ayar da zai rubuta a kumatinsa in kuma kan nan na dama ne yake ciwo ga shi ko na hagu ne yake ciwo ga abin da zaka rubuta misali a shafi na 329 cikin littafin zadul ma'ad ya kawo yake cewa yuktabu alal khaddi alladhi yalil waja za a rubuta akan kumatun da yake ciwo haƙorin da yake ciwo din idan haƙorin ta nan ne ko ta nan sai ka rubuta wannan ayan bismillahir rahmanir rahim qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara walaf af'ida kalilan ma tashkurun za ka rubuta wannan ayan saboda Allah izala kun san da wannan a littattafanku dan girman Allah ka bari sannan wannan kaɗan ne a cikin littafin akwai hadda rubutu akan kashi ko rubutu akan allo ko ga layar da za a ɗaura a kwankwaso ko duka yana cikin littattafansu amma suka kafarta mutane sai yanzu da guri ya ƙure kawai shikenan za ku fito shi shikenan kun gano duniya za a tafi babu ku laya ya rabu gida uku akwai layin shirka akwai layin haramun akwai layin halal wannan ba a yi wa musulmi adalci ba kuma cin amanan addini ne wannan wannan cin amanan addini ne cin amanan addini ne yana ɗaya daga cikin irin da'awarsu na kafircawa da bari ku ji wani su bari ku ji wani malamin ga shi nan sama'ila mu saurare shi bari mu saurari lokacin da duk ya sami ci gaba yadda duk ci gaban yake sai ya yi kokari ya cuce ka kai da kake rike da sunna kuma duk duniyar nan haka suke tafiya ko kuna son kuma da kasar nan ta zamo kamar kasar hubai ne kasar shi'a don a kasar shi'a a yau kasar Rumaini, in ba ka shi'a to kai ne mai laifi kai ne abin kashewa kuna tsammani in kun zaɓi dan ɗarika a yau ya zama shugaba a nan kasar ko ya zama gwamna a nan kasar ko ya zama wani daga cikin mutane su waye masu laifi a kullum in ba ahlus sunna ba yaya dibara zai ɓace mana kuma ina bayyana maku a cikin mushrikai gaba ɗaya babu dama dama amma ana samu a cikin kirista waɗanda suke dama dama gaskiya don menene ina iya kama ku misali da wasu anan waɗanda kusan su suka karɓi jama'ati zalatul bid'a da an saka a cikin halaka kamar a kasan kasan kafancan in ba don an sami tsayawan sarkin kaboro ba ba fa musulmi bane irin wa'azar da yayi ta yi da mushrikai akan sai izala ta yi wa'azi a ko'ina ina tana da ƴancin yin wa'azi karshe yace su zo kowansa su yi wa'azi to ga sarakunan gargajiya ko ba su ne suka taru a jama'atu suka ce ba su alkurani da hadisi ba su ne wani basara ke daya ka taba jin ana rigima da shi yana goyon bayan izala na gargajiya sarakuna na gargajiya kuma har yanzu a cikin kirista akwai wasu waɗanda suke da ra'ayi mai kyau don menene suna ganin jama'atu zalatu bid'a tana kan gaskiya musamman zan kama ku misali kan sattin hukari yace shi ba musulmi bane amma tarihi yana nuna maka babu mai gaskiya kamar wanda ya dogara ga alkur'ani yace in an ce ba a yadda yan izala su yi wa'azi hukari ba ya ce to su zo kofansa ya ga mai koransu daga cikin sarakunan gargajiya muna da wasu ko masu basira amma kuma tsoro ya hana su su daga addinin su suna son su taimaka amma tsoro ya hana su sun manta alal hakika Allah shi ke daga mutum duk da tsoron su amma ga na an karya su amma da su su ba komai bane maimakon ana kira su sarakuna na musulunci ya zamo na gargajiya na gargajiyan ne kuwa sarakuna waɗanda sun ka gane da yawa daga cikin sarakuna na gargajiya kusan wasu daga cikinsu su ne suka karya manufan jama'atu don ba suna nufin cewa a abin nan a cewa ba ruwansu da izala ba ba duk wannan suka taru ba Ke dai rashin samun haɗin kai na sarakunan gargajiya shi yasa sun ka dawo ala a durri bisa cuta mafi karanci kada a tashi ba a yi komai ba ba cuci izala da wani abu ba Allahu don haka ne a yanzu wajen cutan jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna ta nasrul islam ita ce jagora ita ce madigan su kuma har yanzu mutane masu cewa malamai sun shiga maganar siyasa to sun yi kuskure sun to a 'yan uwa <laughs> wannan wanda aka saurari muryansa sunan shi sama'ila idris sama'ila idris wanda shine ruhin izala na biyu bayan abubakar mamudu gumi bayan abubakar mamudu gumi ruhin izala na biyu shine wannan dalilin da yasa na sa wannan bidiyon san kuka ji yanda yake kafarta yan dariƙa dalili ɗaya ne shine juma'an nan da ta shige an danno jala jalingo ya fito ya ɗauko hudu ba shi Ibrahim da bai gane ta ba wanda za mu ɗauko ta in Allah ya yadda ko gobe ko jibin Allah ya sa muna da tsawon rai mu karanta huduban mu faɗi me shi Ibrahim yake nufi akan batun zaɓe da aka yi da Senegal ko da Burkina Faso ne ko ina ne wanda shehu yake magana akan kafirai na Faransa shi kuma sai ya ɗauko saboda gangar siyasa ta kusa ta kaɗa yanda suke ci da addini da siyasa sai suke nema su shigar da mu ana cewa waye ya ce wai yana raddi akan shi Ibrahim ya ce wai kar a zaɓi ga kafiri ga musulmi ga kafiri kar ka zaɓi kafiri ka zaɓi musulmi to alhamdulillah mu duk cikin mu da ba wanda ya ce kar ka zaɓi da ka zaɓi musulmi gwamma ka zaɓi kafiri wa ya faɗa ka ba wanda ya faɗa ka ku kuke canza magana ku kuke canza magana akwai dai yanda muka faɗa in kun isa ku naƙalto yanda muka faɗa kamar yadda uh, shetar usman bauchi ya faɗa mu ma muke ta daɗa maimaitawa ku faɗi yadda muka faɗa ba cewa muka yi da a zaɓi a musulmi gwanda a zaɓi kafiri ba mu ba mu faɗa ka ba yawwa ka naƙalto yadda muka faɗa cewa muka yi da a zaɓi ɗan izala <laughs> yawwa ka ji gaskiya yawwa da a zaɓi ɗan izala mai kafirta mutane to gwanda na zaɓi kafirin da zai banni na yi musulunci na in zauna cikin ƙoshin lafiya cikin kwanciyar hankali wannan kan babu shakka akan haka wannan shine itikadinmu ga ɗan izalan da yake kafirta ni ga kafiri wanda ba ruwansa da musulunci na ai da gudu zan ɗauki kafiri saboda me kuma sannan ya kamata mutanen mu a gane yanzu mulkin da ake yi maganan mulki ba da ake maganan mulki ana bukatan adalci ne wannan kasan ba kasa ce ta addini ba balanta na ga zo ka ce ana ana ana ana maganan cewan maganan addini da ake yi ga ga ga ga, ga kundin Allah ga kuma kundin bature wanne za a zaba kasa ne da ake cakuɗe ake haɗe da mu da arna da kafirai duka mu haka muke haɗi in ka zo ma kana zaɓi a zaɓi musulmi musulmin in ya je da alƙur'ani zai hukunci ba da alƙur'ani zai hukunci ba da me zai hukunci da constitution da shi zai hukunci da constitution da shi zai hukunci da haka ku daina rainawa kuma ma maganar da ake yi ana magana ne akan ƙasa da suke da aglabiya yanzu kamar saudiya kawai sai a ce ga wani ɗan saudiya amma ba musulmi ba ne wanda kusan 100% duk ƙasar musulmi ne a ƙaddara sai a samu mutum ɗaya ba musulmi ba sai ya fito sai ya ce ya fito neman kujeran takaran shugaban ƙasar saudiya <laughs> sannan kuma a ƙasa wanda yake kashi ɗari ɗinta gaba ɗaya hundred musulmi ne ar ne ya fito to ya za a zaɓe shi wannan ai hankali bai kama ba amma ƙasar najeriya da muke 60-40 ko muke 70-30 da su su ma suna nema in ma ta kaiwa in musulmi ne shugaban ƙasa kamar yadda ake yanzu za ka samu mataimakinsa arne ne in arne ne shugaban kasa ka samu mataimakinsa musulmi ne a wannan ne kuma za ku zo kuna raina wa mutane hankali saboda siyasa ta zo lokacin da goodluck ya je kuka cinye sa har aka je freedom ake bayanin cewa ya aka yi da kudin da goodluck ya kudin makamai da goodluck ya bayar da a lokacin ba ku gano kyamaci ar ne ba sai yanzu kawai za ku dinga raina wa mutane hankali a zo a sa kuma ga wanda ya koya musu yanzu ga Sama'il Idris yana faɗa yana cewa kuna so ku su ma ra'ayinsa kenan ra'ayinku kenan cewon ba za a zaɓi ɗan ɗariƙa ba to me laifi na na fito na ce ni ma ba zan zaɓi ɗan izala mai kafirta ni a mazaunin shugaba ba da ya kamata yan uwa a fahimci lamari yadda yake ba komai ne kawai ake zuwa a dinga sake baki a kai ba ya kamata a dinga jin tsoron Allah wani abu na ɗaya kenan a gurguje ko abu na biyu abu na uku malami na uku a gurguje wannan magana jala jalin gwashi raddi ne mai zaman kansa za mu zo mu yi in Allah ya sa muna raye insha Allah a ah, magana na uku malami na uku shine batun gadon kaya wannan malami gadon kaya yanzu kun ga me yake ta faruwa a social media irin da a wadda izala suke na kwaɓe siƙa tsakanin miji da mata mutum kawai ka fita in ka saurari wa'azin sai ka ga ka fita ka je kana zargi a waje a matarka lafiyar talauka ba ta lafiya ba ka batta ba saboda me ka saurari wani malami da ya zo ya dinga sharara ƙarya ƙarya abubuwa na ƙarya a dinga faɗan su ba gaira ba dalili to irin wannan wa'azi muna ba irin su gadon kaya shawara a dinayi a dinayi domin wannan abubuwan abin da yake jawowa wallahi tallahi mutuwan aure a tsakanin musulmai mutuwan aure yanda za a zo kawai a dinga yin maganganu ba dalili idan mutum in ja kun fasikun bi na ba'in fa ta bayyanu a mazauninka na malami wanda ka zauna akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutane suka kawo maka labari kar ka fito ka sake shaka kawai ka bincika menene hakikanin al'amuran nan babu wani system ba wani uh, system a Najeriya ko wani organization ko wani ministry wanda badala in one way order ba ta ratsa cikinsa ba amma fitowa da irin wannan sakakar ba tare da an yi bincike ba fato wannan kuskure ne shi ya jawo yanzu waɗanda aka je aka faɗa abin a kansu gashi sun zo suna neman su ce za su kai kara kaga wannan ba daidai bane kwanaki na ji shi yana magana cewa wai a wani babban supermarket wani wani mall a garin Kano wanda akwai sinima a cikin sa wai ana sinima gashi jama'a suna kallo amma a bayan kujeru kuma ana kwantar da mata ana zina da su ya ce ba zai faɗi sunan abin ba to kaga irin waɗannan abubuwa tsakani da Allah da annabi malami ya dinga faɗan irin wannan ko kuma kawai kai kuma daga ka tashi ka ɗan samu saɓani da matanka kawai sai ka ɗauki waya assalamu alaikum malami mun samu saɓani da matana an jima kaɗan shi kuma ya samu labarin da zai baza akan mimbari kawai sai ka je ka ji shi akan mimbari yana hiran gidanka kayi wa kanka adalci kuma waɗansu abubuwan in ka ji su me ji yana ji ya san ƙarya ne misali misali misali gashi misali yan uwa ga wannan ga wannan yan uwa a saurara don Allah ki buɗe wayar ki a gani mana ta manta ya kai mata gyaran waya da aka gyaro wayar kuma aka yi kuskure ba security kuma da data a cikin wayar yana kunnawa sai ya ji bururum bururum bururum message yana shigowa bururum bururum bururum ka ce kai ya ce wannan mata bizi haka take yana shiga group ɗinta na whatsapp tsautsayi Allah raba mu da tonan asiri malam tsautsayi sai dab ya danna wani guri yana danna sai ga ashe saurayinta ne da take hira da shi suke chatting Yayi ta neman ta bai same ta ba last history na chatting ɗin da suka yi kawai sai ya ganta tsirara ta ɗauki hotonta ta haska masa sun yi alkawari da shi cewa in ta haihu za ta kashe aurenta shi ya aure ta kayi min alkawari ya ce a kwarai ko momi in kin fito yau sai na aure ki wannan mata su ci. ya je ya nuna mata ta fashe da kuka wai sharri aka mata ya ce a ah, wani irin renin hankali gashi a waya ya kwafe duk abin gaba ɗaya tura a wayarsa ya nuna wa iyayenta kun san me iyayenta suka ce su ba sa son sa ido akan yarsu wani ma da irena mai hankali sai ya ce to kai me ya kai ka na zuwa ka je ka buɗe mata wayarta ai wai uban dan boko ne yayi wai shi wai dan ka'ida ne wai me ya kai ka na zuwa ka je ka bude mata ka bude mata wayar ta har ka je ka gano abin da zaka gani na ce kaga ya gama rena ka to kuna da matsaloli akan mu'amalar ku da wayoyi don haka don Allah ina ba da shawara kamar haka akan waya ki waya mai kyau mai girma amma wayar ki katta fita mai gidanki tsada inda hali to yan uwa na san na san yan uwa za ku iya tunawa a wannan malami kwanaki sun yi irin wannan subul da baka shi ya jawo wasu daga cikin yan uwa suka rubuta petition akan abin da yi wa Profesa Ibrahim Makari da irin maganganun da ya zo amma dai daga baya Allah ya kashe wutar fitinan ta kwanta talafa ba da komai ba da irin wannan sabulbakan da irin wannan sabulbakan ya kamata yanzu dan Allah irin wannan labari ku kaddara gaskiyar labarin dan Allah irin wannan labarin mimbari ne saboda Allah saboda Allah abu ne da zai sa wa mazaje da mata su kansu ko kwanto a kansu abu na daya musamman yadda ake ta yayin cewa wayoyi suna kashe aure wannan abu na daya kenan abu na biyu abu na biyu yan uwa ku duba labarin ku ji labarin da kyau <laughs> mu bi labarin cewa an kai waya gyara da aka je aka kai waya gyara lokacin da matan nan dai za ta kai wayar ta gyara tunda ya ce sai da aka dawo da gyaran bayan an cire password ma'ana ta kai wa mai gyara wayanta kenan da da da password a jiki shi kuwa mai gyara in dai zai cire bisa abin da muka sani sai dai ya yi waifin din wayan gaba ɗaya ya goge ta sannan ta dawo babu password a kanta sannan mijin ya karbo in kuma ya karbo ya zo da ita gida babu hali ya sa ya yi installing din whatsapp ya dawo da ita ya yi kaza ya yi kaza wannan duk wanda yake common sense wannan ka sani a hankalci abu na biyu maganar da ya faɗa ya ce kawai sai ya shiga cikin group da ake chatting da group misali tana chatting da saurayinta ne a group ko kuma tana chatting personal chatting ne ita da shi in a group ne kowa da kowa yana gani kafin ma mijin ya sani duniya za ta sani kaga ba group bane na ɗaya in kuma shi ya shi ne da shi da shi ne to ta nan ne ma za a iya sani to a takaice dai wannan labarin akwai katon kwashin mak a kansa wanda irin wannan wa'azin shi ake zama ana ayyuwa matasa a gaba su kuma matasa suna zauna mm, Allahu akbar Allahu akbar aya aka ja maka ko hadisi ko wani maganan malami aka kawo maka labari ne tamilu sidqa wal kazib tamilu sidqa wal kazib dan haka ya kamata a ji tausayin mutane irin waɗannan suna nan da yawa irin wannan bar ku ƙara daga cikin labarin da yake kawo daga ciki yan wa saurara gashi matan yanzu 'yan matan wannan zamani kina ana aurenta wallahi sati na ɗaya na biyu ta ɗau ciki yadda kika san fiwa wata suke sha suke ɗaukar cikin nan wallahi tallahi wani cewa ko atishawa kai a kusa da ita ba sa'a ba sai ta ɗauki ciki saboda bala'i <laughs> wai bala'i ko jaraba zan ce da haka yaya mutum zai zo ya aure bai shirya kula da jariri ba ga jariran wannan ƙarshen zamani masu shegen cin kuɗi kuɗin da yaro jariri yake ci wallahi tallahi balagagge ma baya ci pampas kada ya ishe ka bala'i pampas kawai da haka annabi ismail ya tafi ya je nemo abin da za a ci daji ya je yana farauta sai wani namiji ya zo ya auri mace kawai ya zo kwanta a bacci yana ta birgima akan gado azahar ta yi da zai tashi ya fita sallah kullum rai a baci saboda bai da kuɗi daman miji in bai da kuɗi ba dole ya ta masifa ba shi yasa ina baki shawara in dai wata ya kai ƙarshe duk lokacin da wata ya to yan uwa an ji jawaban a nan kun ji jawaban malam saboda Allah yan matan zamani ɗaukan ciki kamar me kamar ledan fiyo wata ko atishawa aka yi kusa da ita sai ta ɗauki ciki A ina ka taɓa samun macen da aka yi atishawa kusa da ita ta ɗauki ciki saboda Allah yanzu me hikiman wannan magana me kenan me kenan mala yake so ya koyar dan Allah me kenan ake so a koyar su kuma he kawai an yi dariya fi sabilillahi rasuli me ake so a koya wa mutane dan Allah dan annabi saboda Allah irin fa da awansu fa kenan yanzu shikenan kuma wawaye kuma shikenan an samu abin yi sai a yi tabin su irin fada awai kenan me ake son a koya wa mutane ka yi atishawa a kusa da mace ta ɗauki to a ina aka taɓa ganin haka saboda a ina ne aka taba ganin haka dai a yi atishawa kusa da mace ta dauki ki dan manzon Allah a ina aka taɓa ganin wannan musiba wannan me sa a kujerar annabi sallallahu alaihi wasallam a kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ta taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun thalasun man kunna fihi fa huwa munafiqun fa huwa munafiqun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana haka manzo Allah ya faɗa abu uku alama ne na munafuki duk wanda ya tsinci kansa ɗaya daga cikin munafuki ne iza haddasa kaza ba ka yi zance ka yi ƙarya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma kana faɗa dan ka burge mutane ne ka sa su dariya manzo Allah ya ce Allah ya la'anci mutumin da zai ajiye mutane a gaban su kawai dan ya faɗi magana ya faɗi ƙarya su yi dariya annabi ya ce tsinanni ne kuma gashi yana faɗa mutum makaryaci ne munafiki ne iza haddasa kazaba ina ne in banda da ƙarya yaushe aka taɓa samun yaushe aka taɓa samun cewa mace an yi shawa kusa da ita ta ɗauki ciki ai atishawa kusa da mace ta ɗauki ciki saboda Allah malami ya faɗi wannan idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari ya saba ya ajiye mutane ya yi alƙawari zai koyar da su alƙur'ani zai koyar da su sunnar manzon Allah zai koyar da su daidai alƙawarin da yake nan amma akhlafa ya saba saboda mi saboda gashi ya zo ya yi magana da ƙarya ne yaushe aka taɓa ta shawa mace ta ɗauki ciki saboda Allah sannan wa iza tumina khana mutane sun ɗauki amanan addinin su sun baka amma huntahum ka ha'ince su da alamomin munafunci ya haɗu nan. to ya kamata mu ji tsoron Allah irin waɗannan abubuwa suna nan da yawan gaske wa suna nan da yawan gaske wanda ba iya su kaɗai ba ma kun ji wannan maganar da ake yi to bayan wannan jawabi a takaice yan uwa bayan wannan jawabi a takaice ina son mu tafi malami malami na gaba direct gashi shine wannan malam gashi yawa wannan kan shi ayi ma'arufi ne kowa ya san shi kowa ya san shi gashi nan barin sa muku kujerin abin da yake faɗa gashi irin abin da yake kuke ganin su na kallon mazan tsiya ne da su sai dai su mata suna da wayo ba yadda maza ke kallon mata haka mata ke kallon maza ba shi namiji wani sakare sakare ne in ta zo wucewa ya kura mata ido sai ka ce mai to su mata ba haka suke ba idan za ka kiliya da ita a hanya tun daga nesa za ta kare ba kallo da ta matsau kusa sai ta sadda dunu dunu da munafurci ta wuce kan mata kallon to yan uwa wannan shi kuma kun nasa <laughs> kun nasa ƙaryan shi kuma da ya sharara kallon maza kallon mata ka rasa me ake so a koya wa mutane su kuma 'ya'yan waɗanda suke bin idala kidahumai masu kwakwalwan kifi kuna bin mutanen da su kansu ma ba shiryayyu ba ballanta su shiryar da ku yaushe makawo zai zamo maka jagora wannan ta ina za su shiryar da ku masu irin wannan maganganu batsa kan mimbari lalatattun maganganu irin waɗannan waɗannan za ku biya mazaunin malamai har ka zo kana kiran kanka ba wahabi ko kana kiran kanka ba salafi da irin waɗannan yanzu an ce ka nuna malamanka waɗannan su ne eh, su ne malamanka yau mana kulla unasin bi imamihim ranar da a ranar lahira kowace mutane za a kira su da shugabansu a kira ka ce kai kyawo shugabanninka kenan sai ka kawo waɗannan aikin me suka yi a duniya ai Allah nan daga cikin ijtihadin sa ya ce in an yi atishawa kusa da mace mai ta dauki ciki wannan shi kuma mai ijtihadin sa ah wannan ai mujtahidi ne shehin Gombe ai shi ne yayi magana ya ce mata masu kallon maza ne kallon mazan tsiya ne da su irin fa rayin da ake koya muku kenan na je na koyo sunna wannan ne sunna ƙarya kake ka cuci annabi duk wanda ya ce wannan maganganun su ne sunnar annabi Allah ya isa Allah ya isa kuma Allah ya sa mahaifinsa ya zamo mai irin wannan sunnar manzo Allah sunnarsa ta wuce wasa wannan ba sunnar annabi bane duk wanda ya raba wannan munanan maganganu ga sunnar annabi Allah ya isa wallahi waɗanda mutane kawai masu ƙwaƙwalan dabbobi ku tsaya kuna bin waɗannan wawaye waɗannan mutane me za a yi da waɗannan mutum ya dinga sharara muku ƙarya da maganganu na batsa a haka za ka je lahira ka tarar da Allah to yan uwa kun ji irin maganan su bayan wannan ƙarya a gurinsu halal ƙarya ƙarya a da'awar wahabiya wahabiya ƙarya a gurin su halal ne yawwa za su iya raina muku yanzu shi wanda aka safa yi maganan nan kwanan da yake fitowa maiduguri yanda ta samu zaman lafiya ko kano ko bauchi ko ina ya ce ko abuja ne ko ina amma dai ya kira kano da bauchi da me ya ce kai middle east din nan ma gaba ɗaya ba garin da ya kai maiduguri zaman lafiya a maganan da ake har yanzu kuma ana cewa an ce akwai wasu akwai local government ɗaya ne ko biyu da yake hannun mutanen mutanen kuma suna nan suna barna amma ka fito ka sharara ƙarya dan ka ba don ka ba wani wani mutum da kake son ka ba shi kariya ta kai ta kawo yanzu yanzu yanzu gashi bari ku ji bari ku gashi yan uwa saurare shi a ji tun da ya zama shugaban kasa ko rigar da yake sa bata canja ba mun je gidansa nan daura mun yi mitin da shi muka masa wazi wallahi babu interlocking a gidan kasa ce yadda gidan yake kame ya zama shugaban kasa kasa ba interlocking kasa ce kujerun da ke fara tun kan ya zama shugaban kasa su ne beraye har sun fara cin kujeru la ilaha illallah <laughs> ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala la'natullahi alal kazibina ala la'natullahi alal kazibina Allah ya tsine wa makaryaci tun da ya shugaban kasa ko rigar jikinsa bai canza ba ma'ana bai da kaya ne ya guda daya to ba rigar jikinsa ba ma fatan jikinsa ma da ya canza fatan jikin shugaba ba riga ba fatan in ya kamata da ce na ɗauko hoton shugaban ƙasan kafin ya hau a nuna wa mutane a nuna musu fatan jikinsa ma sai da ya canza ba rigan jikinsa ba amma ka ga dan ƙarya kujerun gidan wai wayar wai ne wai suke ci dan manzan Allah jama'a wai kuma wai sun je gidansa wai su mai wa'azi sun je gidan shugaban kasa wai mun je gidansa mu mai wa'azi makaryaci dai bai yi ba wadaran ku izala a ce waɗannan ne malamanku? wallahi tar da ku a ce waɗannan mutane malam su ne malaman ku mutanen da ko a gidan giya iyakar yadda za su iya yi kenan ko a gidan giya iyakar yadda za su iya yi kenan ballantana a ce a cikin masallaci yanzu irin wannan karya ina ina zai kai ina zai kai mutane fatan jikin buhari fa sai da ya canza kowa ya sani ballantana rigan jikinsa ka zo kana gaya mutane irin wannan fatarsa ta yi lumi-lumi fatan 'yan najeriya kuma duk ta durkushe ta yi baƙi ya canza wa 'yan najeriya kala da rigan sawa shi ma ya canza wa kansa kala da rigan sawa amma ga zo kana irin wannan magana dan allah izala ku ji tsoron allah ku yi wa kanku nasiha ku yi wa kanku nasiha mu muna turo irin wannan muna sa muku ne don ku gane illar da yake cikin malaman ku ba su nufi allah ba ba su shiryar da ku ba kuma in dai irin wannan ƙarairai ita ce sunna da izala take kira a kai irin wannan ƙarairai ga ƙarga abu nan duniya ta sani ka fito ka yi ƙarya kuma in ka gama ƙaryan ka ce sunna wannan shine sunna to Allah ya tsine wa irin wannan sunnar ku albarka irin sunnan nan dai ta ƙarya ta ƙarya ta izala Allah ya tsine mata albarka ba ma buƙatan ta mu ba ma buƙatan ta sunnan kafirta mutane sunnan mushrikantar da mutane Sunan yin ƙarya akan mimbari a gaya wa annabi maganganu a yi wa manzan Allah ƙarya ba ma tare da irin wannan sunnan mu muna tare da sunnar manzan Allah ta gaskiya muna tare da sunnar manzan Allah ta haƙiƙa sunnar manzan Allah da ta koyar da yin gaskiya sunnar manzan Allah da bata ce shugaban ƙasa ko riga bai taɓa canzawa ba wannan ƙarya ne sunnar annabi bata koyar da haka ba sunnar annabi bata koyar daga cewa wai kayi atishawa kusa da mace ta yi ciki ba sunnar annabi bata koyar da mu haka ba ba ma tare da wannan ba ma tare da wannan muna daɗa maimaitawa daga ƙarshe bari in samu ku shi ma wani gizo ɗin ƙoƙi guda ɗaya kartagin maƙaryaci maƙaryaci shi a sahunsu ma ni na jima ban ga maƙaryaci irinsa ba zan samu ku ji da kunnen ku ku ji abin da zai faɗa irin wannan sharara ƙarya in za faɗi magana ma in wani abu na faruwa faɗi yadda abin yake faruwa ba sai ka sharara ƙarya ba ba sai ka sharara ƙarya ba bari ku saurare shi ku je mu na ƙarshe sai mu bude layin kira gashi nan yan bori jama'a tun ana yanka bakar kaza da bakin bunsuru da yan kwikwiyo da ƙananan karnuka da kuraye yanzu ya zama jarirai ake yankawa yanzu in matarka ta haihuwa asibiti wallahi in baka yi hankali ba da daddare za su bi su sace dan. yanka 'ya'ya suke suna wanka da jinin jarirai Allah ya nuna mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ni na ga haka da idona na dawo daga Abuja na karbo saƙon wani aboki na zan kawo wa kanwashi a nan polytechnic wata shekara da starlet dita ina zuwa filin idin sarki dinnan sai na kama hanya zan bi inda hostel din su yake hanyar nan da zan bi kusan sha biyun dare ne na shigo garin nan sai na ga mutum na ɗeɗe baƙi ƙato ya bubbuɗe ƙafafuwan shi haka tsirara da ƙafafuwan jariri ya datsa kan jaririn haka yana wanka ga jikin shi yana zuba yana wasu karatuttuka haka hmm. sai kawai na ratse gefen hanya kawai na ja mota motata. ni na ga haka a nan zaria a nan filin idin sarki kuma na dawo da safe din na ga ɗalle ɗallen jinin me yake nema wannan dan Allah duniya mulki kuɗi sarauta la haula wala quwwata illa billah yau a Najeriya ana farfesu da 'ya'yan jarirai kamar 'yan shila ana sai da ɓangarorin jukkunan mutane yau kamar yadda ake sai da ɓangarorin saniya ko akuya kowa ya san okibe shirai ƙasar inyamurai ne hmm. Allah mun tuba Allah mun tuba na ga wani dan uwa ya rubuta wai ta zo mu ji ta wannan shine ta zo mu ji ta din gaskiya ne ta zo mu ji ta ya ga an yi haka wani ya sharbe ya ware kafansa ya datsa kan jariri yana wanka da jinin ya rike jariri haka to in kuwa haka ya faru wannan bawan Allah ya yi shiru to ya ci amana saboda da beje ya gaya wa hukuma ba ya ci amana ka ga mai laifi ga waɗanda za su hukunta shi ka kasa zuwa ka je ka nemo su ka gayyato shi a zuwa kama shi sai ka ratse motar ka ka gudu to wannan shine hakikanin cin amana ballantana bisa yaƙini wannan labarin ƙarya ne ƙanzan kurege ne ƙarya ne ƙanzan kurege ne ana kisa a najeriya ba bayi ba ma faɗi yadda ake yi amma ka ga jariri ana datsa ana farfesu kai ka ce wani farfesu in an ce duk garin da kake yin kafitan Allah da inda garin birni ne ka je zaka ga ga gurin da ake farfesun kaji farfesun kayan ciki farfesun nama zaka saya ka dawo amma yadda yake shimfiɗa ana farfesun jarirai kai ka ce ga wani shago ne ake da shi in ka je zaka ce a bani kayan cikin jariri ko a bani farfesu shi ɗayan ɗan uwansan kwanaki an nuno shi wani gida da ake da shi in ka je akwai wuyan mutum akwai astagfirullah eh, yarhamukumullah akwai duwawun mutum astagfirullah yarhamukumullah akwai akwai kodan mutum akwai kayan cikin mutum haka fa yanda kasan sun je sun gani yanda kasan sun je sun gani da irin wannan ƙarairayi da irin waɗannan ƙarairayi ta zo mu ji ta da shi suke gina addini kuma a lokacin ma ya sa littafi ne yana gana ɗan abdulwahabi ne yana karantar da mutane wai abubuwan anuwa shirki wannan wannan wannan wannan wannan ɗan abdulwahabi ya kawo wa duniya fitinar da ko abu jahal ba su kawo mutane wannan fitinar ba ko abu jahal ba su kawo mutane wannan wannan wannan mutumi yanda ya zo ya firgita kwakwalen al'umman annabi wasu daga cikin al'umman annabi ya firgita su yasa suka zama horori horori malam Allah ya mana maganin sa. kuma za mu ɗauko kitabu tawhidin nan za mu zo mu sa muku ku gani billahi allazi la ilaha illa huwa wannan littafin ba abin da yake ban da mushirkantar da musulmai a cikinsa zallan shirkantar ya kamata a sa mai kitabu shirki ne kawai wannan ba kitabu tauhidi ba zallan mushrikantar da musulmai kawai yake ayoyi ne da suka sauka kan kafirai kawai yake ɗiban su yana zuba su akan musulmai wai yana koya wa mutane tauhidi za mu ɗauko littafin za ku sha mamaki da irin wannan abubuwa fi sabillahi wa rasuli wahabiya to muna roƙon Allah Allah ya datar da mu mu abin da muke yin abin da yasa muke bayyana wannan abin in aradna illa isla abin da muke nufi gyara mutane su gane yadda aka sa gaba Allah ba haka kawai ya baka hankali ba ya ce maka in ka kai shekara kaza ka kai manzila na taklifi Allah zai dora maka nauyi in ka yi daidai ka sani in ka yi kuskure ka sani hankalin nan ba haka kawai aka baka shi ba ka daina ɗaukan zimamin hankalinka kana damƙawa wasu da kawai za su je su tuwo su koci shikenan su zo kan mimbari su sharara maka ƙarya, ko su zo kan mimbari su yi ta maka koke-koke suna kuka kai kuma ka yadda ka ɗauki hankalinka ka ba su in an je lahira wannan hankalin ba zai taɓa yiwuwa ka ce na ɗauka na ba malam wane ba ne ya ja min shi Allah kai zai tambaya don haka ka ji tsoron Allah in an faɗi magana nutsutsaf ba a ce karka bi malam wane ba wai ce karka bi shi bi shi amma in ya gaya maka magana nutsutsaf ka ga me na ɗauka ka ɗauka ka ga me na yarwa ka yar ba uzuri ne a wajen Allah ka zo ka ce kawai ni malam wane na bu in daidai yayi in ma ba daidai yayi ba a irin maganganu irin waɗannan a maganganu irin waɗannan wanda hankali common sense ya gane ƙarya ne ka yadda ka bi shi to baka da uzuri a gaban Allah baka da uzuri a gaban Allah abu na ƙarshe kuma yanzu kun ga ta bayyana abinda duk aka yi ta yi wa mutane na mushirkantar da yan ɗariƙa kafarta su akan rubutu da laya yau gashi kuma ɓangaren ruƙiya ta juyo wajen yan izala ana nema a basu cewar rubutu ya halatta laya ya halatta saboda me suna yin ruƙiya suna samun kuɗi akwai islamic chemist akwai islamic chemist kuma wannan ruƙiyar ka gama zuwa ka ce mutum wannan tattofe mutane da yake yi ya yawu da karanto kaza a ina annabi yayi bai isa ba bai isa yi ba su don haka abin da suka gai raya a ransu wannan shine daidai a wajen su za su yi ko ba zai maka daɗi ba kamar me kama abin da ya shafi yanzu makon sahabbai za mu zo mu yi magana a kai insha Allah tabaraka wa ta'ala ka gani makon sahabbai sai ka ji suna cewa ai mu ba mu dauke shi dimin da'iman kamar maulidi ba ma'ana bid'a bid'a in baka dauke ta dimin da'iman kamar maulidi ba ya halatta kai bid'a ko so dai kenan a zaliman mutane kawai a zaliman mutane irin waɗannan mutane ma malam daga ga za ku ci gaba da bin su shikenan ku ci gaba da bin amma dai wannan yadda suke mai da suke zama masu kwakwalen kifaye su mai da eh, eh, mabiyansu masu kwakwalen kifaye ku ci gaba za ku yi binsu su haka shikenan ku ci gaba amma waɗannan mutane ƙaryar su ta bayyana wallahi sai ga wanda baya son gaskiya Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya kare mu daga sharrunsu. su Allah ya kare mu daga sharrinsu albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu daga sharrinsu Allah ya tsare mana imanin mu za mu buɗe layi mu ɗauki waya ɗaya ko biyu sai mu kulle insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kiyaye assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum so wannan ba a jinsa da haka yan uwa kowa ya yi ta kansa yanzu ka yi ƙoƙari ka bi malamai na Allah malamai da za su sada ka da Allah su sada ka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba malamai kawai malam wanda su zo su yi ta gaya maka maganganu sarransu kawai babu wani alamu na ilimi babu wani aya babu wani hadisi har kawai su dinga lafto maganganu suna faɗan abin da suka ga dama wannan abun ba daidai bane ya kamata a ji tsoron Allah kuma muna gawa izalan su kansu su ji tausayin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ji tausayi wallahi tallahi wannan abun ba alheri a ciki wallahi tallahi ba alheri a ciki wannan shine magana ta gaskiya assalamu alaikum wa alaikum salam daga ta kwana yawa sai ka dan yi magana da karfi ba a jinka ai lafiya alhamdulillah ka dan daga murya kana ana ga wata yawa ana jinka yanzu insha Allah eh kana da kana magana da Usman Usman eh Usman, Usman daga ina ne da Katsina to malam Usman akwai tambaya eh da akwai tambaya Allah ga ta mana to bismillah wannan ba ba ina dai abin irin wannan karatu tare wannan din ne eh, eh, sosai wallahi na'am hello hello na muna jin ka bai magana wangiji ubangiji Allah Allah kara buɗi ami in ka sa wayan ka hands free ka cire wayan a hands free mana a ah, ba hands free sai to da yake ina gabatar da wani to ci gaba wangiji Allah taimaka mana muna muna ma fatan alkhairi to mun gode malam mun gode da gaisuwa mun gode kwarai Uh, mun gode alhamdulillahi wannan dan uwa ne ya kira daga katsina da Allah yawanci musamman ma yan ah, uwa waɗanda za su kira misali ko dan fatan alkhairi ko dan wani abu haka da Allah muna roƙo kawai su yi haƙuri su bar masu abin cewa su ce insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da muke tare eh, kuna tare da shi Usman daga daga kuci da jihar Niger. Na, Malam Usman daga Niger. Kai tambaya. Eh, dama na. Na'am. Assalamu alaikum. Na dama rana mai godiya. Allah ya saka da alkhairi. Mun gode, mun gode Malam Usman. Mun gode Allah saka da alkhairi. Allah ya ce maka. Dala ina roƙo dukan wani wanda zai bugo godiya ko kaza da Allah ka hutar da kanka in ma ya zamana cewa ba wanda zai kira daga cikin wahabiyawan mu tashi amma masu godiya dan Allah ku hakura kawai assalamu alaikum hello hello assalamu alaikum a wani program nake nema ko mu sai din assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am dawa muke tare kuna tare da shi wa hamza haka ne na'am shehu hamza daga wani gari ne daga kano ne na'am shehu hamza daga kano program ake ah, wannan program din muna jin daɗin safarai da gaske ko musamman usulubin da ake amfani da shi usulubi ne na wato da ya dace da zamani da kuma mutanen da ake magana a kansu ko shakka babu ana fitowa mutane da abin da yake na hakikanin gaskiya don su gane yadda za su kula da addinin su. gaskiya ne Allah ya saka muku da alkhairi mun gode amin shehu hamza assalamu alaikum wa amin shehu hamza mun gode masha Allah Allah ya saka a ah, dan uwa shehu hamza daga Kano wanda ya kira shi ma yayi mudakala dai ba insha Allah tabaraka ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na da muke tare eh kana magana da dalhaji na man dalatu daga ina ne daga nan gari abuja na man dalatu akwai tambaya eh akwai tambaya allah ya sa na sani yawwa na ce malam kai kana kana magana akan cewa mabiyan izala wawayu jahilai abin da kai kafa kai hmm. ka yadda mutum zai biyo ka ne ba yadda da ka sake sa mutum ya shiga cikin rami ba ko wani abu na man dalatu to na na ji tambaya na ɗaya zan ba da ansa insha Allah sai wanne to na biyu shine wasu wasu maganganun da wasu suke yi ai ba wa kamar wanda eh, eh, wannan eh, malam gadon kai cewa yi wani ya ce kamar atishawa ake yi ciki ya shiga ba wai ya ce ana atishawa ciki ya shiga ba ne mm-hmm. ya ce kamar atishawa ake yi ciki ya shiga ba wai ya ce ana atishawa ciki ya shiga jikin mace ba ne mm-hmm. ka saurari maganar da kyau eh cewa an ce kamar atishawa ake yi ciki ya shiga misali ka kaddara koda kaman din ne misali koda kamar din yake mm. me hikimar kawo wannan maganan cewa kaman atisha idan misali an yi auren sai cikin ya shiga haramun ne ba haramun bari. to me magana me hikimar kawo ta ke to cewa in ka duba da a da can saka ga za a yi aure sai a kai shekara nawa kafin mace ta samu eh, ciki amma a yanzu mu bisa abin da muka sani a da ne za ka samu mutum a gidansa wanda za ka samu mutum ɗaya gidansa yana da yara goma ashirin talatin arba'in a da ne ake samun wannan yanzu ne ba a samun aihuwa da wuri sai har ma ya kawo ma aihuwan ma da rashin samun sama har ana kawo allura ko kwayoyi da ake ba mace in ta haifi ɗaya ta samu wani tsawon lokaci ma tukunna bata aihu ba musamman yanzu abubuwa ya shiga tsakanin yan boko kamar ku da kuke zaune a abuja za ga an idan misali yan boko yan uwanmu ah, sun yi family planning sai ka ga daga da ɗaya sai ya kai shekara ya kai shekara biyar ko shida wani ko fiye da haka ma wani ma an samu yaya biyu uku an dakata amma mu abin da muka sani a da yawan aihuwa ba karancin aihuwa ba yanzu ne ake karancin aihuwa kuma duniya akan haka take ana ta kokarin ko kwanan nan ka ga batun shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi magana cewa yana da kyau a rage 'yan Najeriya su rage aihuwa ko baka gani ba eh, wancan ne magana magana shi ne wannan kuma kaga yadda dai kake cewa malam ya yi ƙarya so ya kamata yadda da ka dinga bayani ok yanzu gaskiya ne ya salam to ai da ba kashe ba amma da Allah yan uwa ku yi haƙuri uh, ina ga ban san ko ni ne ban ji daidai ba maganan nan in yana nan ya abin nan. Can yanzu 'yan matan wannan zamani kina ana aurenta wallahi sati na ɗaya na biyu ta ɗau ciki. Yadda kika san fiwa wata suke sha suke ɗaukar cikin nan wallahi tallahi. Wani cewa ya ko atishawa kai a kusa da ita ba sa'a ba sai ta ɗauki ciki. Saboda bala'i, <laughs> wai bala'i ko jaraba zan ce. haka yaya mutum zai zo ya aure bai shirya kula da jariri ba ga jariran wannan ƙarshen zamani masu to idan idan dan ya ji na dawo da wannan odiyon ne saboda ya ji kaga ka kira kana ta cewa ya ce kaman wani ya ce kaman kaman babu kalman kaman gashi ya ce wani ya ce ko atishawa kai in ba sa'a ba sai ta ɗauki ciki kaga bai ce kaman ba ba kaman ba don haka dan Allah wannan magana ya yi kuskure kawai a yi kokari a janye ta wannan kuma me hikiman kawo ta sai ta ɗauki cikin an yi aure aure in an ɗauki aka yi aure aka ɗauki ciki ta hanyar aure laifi ne me laifi a ciki ko yau aka kawo ta da daddare aure aka yi a cikin daren sai ta ɗauki ciki sai me ta yi laifi ba ta yi laifi ba me a ciki Allah ya sauki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikun salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu maulana. Na'am ahlan da muke tare. Eh kana tare da Shafi'u Sani Salisu Ilela daga nan jihar Yobe a garin Ilela. Na'am bismillah akwai tambaya. Eh alhamdulillah dai na kira ne in yi godiya da fata alkhairi akan wannan aiki da ake mana kullum ba dare ba rana. Mun gode mun gode. Na roƙon Allah ya taya ku ya kare mana ku ya da muku. Insha Allah yi mana azarul ghaibi insha Allah. To muna yi muna yi ya Maula ya Allah ya taimake ku Allah ya taimake ku Allah tsare mana ku bisa sunna ranar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah mun gode. Na gode Sayyidi na gode. Da haka da Allah malamin nan in Allah ya sa ya ji in Allah ya sa ya ji na ƙara danna mai bidiyon yadda ya faɗa ba haka ya faɗa ba ya haƙuri insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da muke tare yau kana magana da Umar Muhammad Jega Umar Muhammad Jega na'am akwai tambaya tambayoyi kai to bismillah na ɗaya ka ce wannan kolin da ya sauka kafin wannan da ya abin nan yanzu ka bar batun kola kai ka yi tambayan ka ba ruwanka da kolan da ya shige yi maganan ka yawa wannan abin da kake wannan rashin To wannan kola ne muka samu mara tarbiyya kola ne muka samu mara tarbiya zai bugo ya yi zagi sai sa muka datse shi salamu alaikum na da wa muke tare kana magana da al'amin abbas daga maiduguri a ah, na alamin daga maiduguri to mun rasa shi a ah, wannan dan uwa da ya bugu a ah, in an yi izala abin da ake so a nuna muku shine idan an yi magana akan malamanku <laughs> ku daina daukan wai magana nan da yi ba kyauta muku ba musamman mutum ya faɗi abu da yake yana da haƙa'iq yana da hujja ku yi hakuri assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am dawa muke tare kana tare da shafi'u awwal daga nan garin bangon jihar plateau na malam shafi'u akwai tambaya akwai tambaya ko kuma ƙarin bayani na to tambaya bismillah eh, wato ni tambaya ka a nan shine don Allah da ya sa mutanen nan ko da sun ga gaskiya ta bayyana gare su ba sa karba. To yanzu ne wani ya kira wai wannan abin da yi shi ana kokarin a ceto shi sai sa ɗazu wani yake tambaya shi mai kiran da ya bugo yana tambaya wai mai sa nake ce musu kaza yanzu mutumin da za a yi wannan karatun a danna maka kalli ka ji na malaman ka gashi ba ƙarya aka yi musu ba amma ka bugo ka ce wai wannan ana cin mutunci ko ana kaza me hikiman haka dan Allah ne kamar yadda kuke maganan nan wallahi ina da wani bidiyo ne shi malam abdallah nan da ake magana hmm. da yake magana a kan wannan gurbin da kai magana yanzu ni ina da bidiyon a waya na tun shekarar jiya da ke da bidiyon a waya na ko jiya ne hmm. saboda allah wannan labarin ya yi kama da gaskiya maganin gaskiya shi ne mu gaya a kan mu gaskiya ya yi kama da gaskiya a kan su sun sani sun sani amma sun zaɓi ta'assubanci su kare malamansu sun sani sun sani to ma Najeriya alhamdulillah muna jin daɗin karatu kuma Allah ya gani ga Allah da zuciya ɗaya muke jin bin cikin nan da ake kafa wallahi duk inda muka bi gaskiya muna yarda gaskiya ce in kuma muka ga abin da ba daidai ba san ba daidai ba gaskiya ne gaskiya ne saboda haka muna roƙon Allah Allah ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya Allah kuma ba mu ikon binta wanda kuma ba su gane ba Allah ya gane da su amin mun gode mun gode wallahi mun gode eh, Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara mu niyya da hazaka da kuma kai kun da basira mun gode alhamdulillah to Allah Allah ya anshi addu'an wannan da haka abinda muke so um, salafiya ku buɗe zuciyanku ku buɗe zuciyanku ku karɓi gaskiyar da muke faɗa ko da za ta yi muku ɗaci matuƙar gaskiya ce gaskiya ta kuma malaman ku salamu alaikum amin wa alaikum an wani lafiya malam lafiya kalam billah da muke tare eh, kana tare da isa shiwa mikael daga nan garin maiduguri na Malam isa shiwa mikael alan malam dukkan bidiyo da ka kunna duk ina da ta cewa kansa eh kana da ta cewa ko kana da tambaya ba filin cewa ba ne filin tambaya ne to ina da tambaya ya haƙuri malam eh to bismillah tambayar ka na ɗaya yawa bidiyo da ka danna na malam kabir gombe inda yake cewa duk garin maiduguri an samu lafiya babu inda yake da wani rigima sai na ji kamar ka ce akwai wani local government guda biyu da suke hannun boko haram kuma da shi program ɗinmu na satin da ya shige na ka kalli program ɗinmu na sati biyu da ya shige Eh na kalla program insha Allah dan nayi kokarin kira ban samu. Yawa ka kalli wani dan Maiduguri da ya bugo ya karyata wannan magana. To malam ai ni ma dan Maiduguri ne abin da yasa yanzu na kira shikenan ya hakuri na yadda eh zaka yi tambaya. Zan eh. kafin kai tambaya nake son in shiryar da kai ka ga maganar da gwamnan Maiduguri kwanan nan yayi na neman ƙarin sojoji da neman jami'an tsaro kan rashin tsaro ko sati biyu ko kwana uku mai kyau ba a yi ba BBC sun sa ka gani? na ji kuma sannan ma yana da alaka da dukkan harkan tsaron shi sa ma yanzu na ya kira ka na ke ya amma kaga gwamnan kaga batun gwamnan eh na gani to bismillah yi magana yawwa shi ya ce to malam ko za ka iya faɗa mana local government da yake hannun boko haram a yanzu haka baka ji maganan da na faɗa bane na ce wani ɗan maiduguri ya bugu ya yi bayani in kuma ka ce ka bi wancan program ɗin ah, na ji na ji shi da bayani ne ka bugo sai ka buga ka sai ka buga sai ka buga ya bane nake so ne da kai fa ni fa tambaya na maka eh, ba eh shine nace sai ka buga ka tambaye shi ya faɗa kuma ya faɗa kuma sannan dai batun cewa maiduguri yanzu ko ba wannan zaka tambaya ba Cewa ko ya haƙuri ya haƙuri ya cewan din middle east bayan da ya kai maiduguri zama lafiya duk state din middle east bayan da ya kai maiduguri zama lafiya haka ne insha Allah haka ne zan faɗa ma dalili ya ya kaman insha <laughs> ya kaman insha Allah haka ne zan faɗa ma dalili na ne ai dalili na zan faɗa ma ai dalili ne ka ka malam ai mu so muke a samu zaman lafiyan ga ya mana da duniya ta ai na mu a samu zaman lafiyan ga ya mana alhamdulillah dalilin mu ko shine hmm. kaga mu nan cikin Maiduguri muna walwala yadda ya kamata ba mu da ɗar na yankin nafin ko da kaɗan mu ji wani ɗar na yankin nafin kaga saɓanin yanzu kana kaduna ko kana yankin abuja ko kana binnan kana ɗar na yankin nafin to mu ba mu da wannan da yankin nafin ko kaɗan shi yasa yanzu kuma alhamdulillah mun samu binnan lafiya abuja da kaduna suna middle east ne ko suna ina ne hatta kano da hatta kano a'a ka kira ka san bambancin middle east da, da ina da ake faɗa uh, not ba middle east ba fuwan kamar north east shi kabiru gombe ke magana ta eh, malam mu je eh, mu je na gaba mu je na gaba a'a ba mu je na gaba ba ce wanda kai maiduguri kana zama cikin maiduguri to barin gaya barin gaya maka dadin abun Allah ya sa kana magana da wanda ya san maiduguri ya salam ya ka kashe Allah ya sa ka dawo wannan dan uwa da ya bugo yanzu yan uwa ya ce cikin maiduguri in ana magana cikin maiduguri ake magana ko ana magana entire borno state ana magana entire borno state ne ko lokacin da ake harkar boko haramun cikin maiduguri tana da gurin tana daga cikin gurin da tafi ko ina samun zaman lafiya akan sauran gurare wannan babu shakka saboda nan ne capital in kana zaune a gurin baka san halin da wasu garuruwa suke ciki ba to wannan kuma abin yana nan yana faruwa rashin tsaron nan yana faruwa ya faru ya faru ya faru maganan gwamnan barna kwanan nan ga abin da ya fito ya faɗa amma ga fito kana cewa kana maganan ma uh, batun kaduna da sauransu da kaza da kaza mu burin mu din Allah ya gaskata maganan san ya sa mai dugurin haka take an samu zaman lafiya abin muke so kenan Allah ya sa a samu zaman lafiya albarka annabi amma a faɗi magana yanda yake a faɗi magana yanda yake kuma ka kashe waya Allah ya sa ka dawo eh Allah ya sa ka dawo insha Allah assalamu alaikum Alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Da muke tare? Ana barka da dare. Yawa barka dai da muke tare. da Al'amin abasu daga Maiduguri. Na'am Mala Al'amin Abbas daga Maiduguri akwai tambaya? Eh ina so in dan da shawara ne da kuma tambaya. To fara tambaya insha Allah. Yawa to daman tambayan da nake yi mhm. akan rayuwarmu ne yanzu matasa da muke fama da su. Gaskiya. Na rasa rashin sanin ibada. gaskiya ne eh, da na fi son ga dai shawarar da zan iya bada shi ne akan wannan maganganu a ce wancan malamin ya ce kaza wancan malamin ya ce kaza ina laifin malam yadda kowa matasa suna bibiyan shafin sa muna jin daɗin karatunka hmm. a ɗauko mana yadda za mu iya sanin ibadar mu hmm. yadda za mu gamu da Allah lafiya. Gaskiya ne. To amma in kana bibiyan shafin akaran kalla baka kallon waɗannan karatuttuka da ake yi na hadisi na fiƙo na usulul fiqhi na lugha sira duka baka gani? Wallahi duk ina gani to amma dai na ga dai gaskiya majority abin da aka yi tattaunawa a kai shi to wannan shawarar ka shawarar ka mai kyau ce kuma wallahi in kun bugo irin ku kun faɗi wannan maganan hakikatan wallahi lazimi tausayi ne yake kama ni sai in ji tausayi ya kama ni saboda kuna da haƙƙin da bai kamata a tsaya ana ta wannan abubuwan da kuma ya kamata wannan maganan maganan taka gaskiya ne amma illan abin da yake faruwa a karamar kalla shine waɗanda suke fitowa su yi irin waɗannan maganganu yanzu ka haka mun maganan da na danna na wani malami daga farko maganar da an kafirta al'umman annabi da yawa a kai wasu sun rasu a kai, wasu sun mutu a kai akan kafirta su da akai yanzu kuma a zo a ce wannan abin an gyara shi yayi daidai to ina bibiyan shafukan ina bibiyan karatu suka eh, wallahi maganan ka daidai ne kana ji na maganan ka daidai ne kuma irin ku kun bugo billahi lazi tausayi ne ke kama ni saboda kuna da haƙƙin da ba wannan ne ya kamata abin da za a tsaya ana tattauna muku ba ya kamata a kawo wasu kadaya da yawa to amma yaya za ka yi idan barna ta faru kai shiru ba inda za ka yi dole ka yi magana in kana da maganin da za a yi za a abin nan to amma dai Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya yawaita irinku Allah ya yawaita irinku amin ya rabu da jazakallahu khairan Allah ya khairan mun gode masha Allah to yan uwa muna magana Allah ya sa wancan bawan Allah a dan Maiduguri dan Allah ka dawo Ɗan Maiduguri ka dawo dan Allah Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah Malam barka da karatu. Barka da ya himma da wa muke tare. Sunana Babangida daga nan Abuja. Na malam Babangida daga Abuja a halin bi kuma akwai tambaya. Eh ina tambaya daya kuma ina son ba da shawara. To bismillah. Ana ni dai na ɗan dai almajiri ne. Mu ma duk haka muke. Eh a'a ta ɗara mu a fannin gaskiya. Ya ma dai almajiri ne. wannan kamar da nake so in yi ne, malaman nan da ake ta cice kuce a kansu cewa sun yi wasu kurakurai na rayuwa malaman nan koda suna raye ko kuma koda da sauransu malam mu za ta kafa duk aikata aikatan su kai wannan majalisi za ka aza karatu wanda shi ne ake tunanin zai zama a ala al'umma ya fi mu dawo da bata lokacin mu gobe da agogon mu ba muna ta ce sai ku ce malam kaza ya yi karya ko da ya yi karya a aka karatu almajirai su ya fahimci lalle malam wani ba zai su bige shi ba. Malam kana tare da ku? Ina tare da kai ina jin ka. Amma in ya zo ma ya zama ci a aga audio wannan zai zaka ma ci mutunci da muke yi ba muna manufan mu fahimta ba ko kuma al'umma su fahimta ba. In dai muna son al'umma su fahimta ne bisa ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka karatu idan aka karatu shi ne da cewa lalle lalle a ce wane ba mutum bane ko kuma wane ba daidai yake ba wane daidai yake amma ya zama yanzu kai ka aza shi nan gobe jiyoyin cikin su almazarin su shi na yanzu ya aza sai zama al'ummar ta mu ba mu ci gaba mun dawo na al'ummar sabani wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan bari ka ji ah, malam baban gida Allah ya saka maka da alkhairi ah, kuma eh. inda ka saurari wani kola da ya bugo yanzu daga eh. Maiduguri wanda ya yi wata magana shigen makamanciyar taka da akwai bambanci cewan ya kamata aza koyarwa a wannan shafi da sauransu na mai tambaya na ce masa baka ganin koyarwan da muke yi na fikihu luga hadisi sira da sauransu duka irin wannan ya ce yana bi amma shi wannan din yana ba da shawara da abin nan ne to ah, sannan kuma shi abin da yawanci nake so yan uwa ku fahimta lokacin da ake fama da irin waɗannan abubuwan idan mutum yau ya fito ya yi wata barna daga shi eh. sai shi barnan nan shi ta shafa to wanda eh. baka da ma haƙƙin ma ka fito ka ce za ka yi magana a kansa amma eh. abin da ake samun iskali a ciki shine ana magana ne fa kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka taru a gabansa ya faɗi waɗansu maganganu waɗanda ba daidai ba ne kai kuma ka gaba daidai ba ne kana da haƙƙin ka fito ka yi magana ka ce gashi gashi kaza kuma abin da yake akwai shi ne kaga da ba ma iya ɗauko ko odiyo ko wani batun maganganun mutum mu kawo mu ce gashi ya ce kaza ya ce kaza eh, sai dai kawai mu faɗa da baki ko suna ma ba za a kira ba ka yi nasiha amma sai ya zamana daga cikin mabiyansu ƙarya ku yi ina gurin me ya ce danna in ka isa ƙarya ne kai kana nasiha wani yana ta ƙaryata ka to sai muka ce tun da yanzu an zo wani irin zamani sai ka sa mutum ya faɗa da bakinsa ta yadda ba kai mai sharri ba ba ragi ba ƙari a ji me ya faɗa kai kuma sai ka yi ta'aliki kuma duk talikin nan da muke mu muna yi ne bisa nasiha mutane a daina wautar da hankalinsu irin waɗannan maganganu yanzu musulmai ya kamata a ce hankalinmu ya girme shi bayan koyar da mutane addini ya kamata a ce muna da wasu abubuwa na samar da ci gaba wanda za a <laughs> maraya duk abin da ake kawowa na ci gaba yanzu ya kamata a ce musulmai ne suke yi wasu ne suke amfana daga musulmai wala ya hakuri sannan ne shawarar da kike in bayar mu matasa muna da matsalolin rayuwa da yawa da yawa mala akwai ko amana akwai zalunci ga al'umma yau idan ka ce za ka bada amana sai ka kasa da wa za ka yi amana ta amana da shi gaskiya ne ya kuma a karfafa mu jama'a matasa wa'incan ɗan ma sun yi kurakuransu da kuma da su da Allah yanzu a gina mu bisa ga abin da abin al'akalla mu fara ciwo amana wallahi malam ba amana gaskiya ne ana yin ne ta ce za ka ba da kuɗi ku zo ku mu'amala da wani sai ta tasa da watsa ka yi la haula wala quwwata illa billah kimal wannan rike tunani na fitina ce da ta fi komai nan duk addinin ka duk sallah ka duk ya kin dai baka amana a ina sallah sallah bai maka amfani ba yake nan to kaga wannan muna da babban aiki wallahi al'umman ta musulmi sallah kawai ake ta zabga ba amma wasu aka ga mu'amala sai kace gara ma da kirista ni na san wanda mu'amala yake son yi amma yake gara ma da kirista to ya kasa fahimtar wani musulmi zai mu'amala da shi to an wala sai a ce da mu mun dawo muna soke soke wancan ya ce kaza ya yi karya ga mu mu kankan mu kafa ma ce tankan mu balantana ma abin abin da ya kamata abin da ya kamata kenan mu muna ba da shawara tunda mu kaga kaman bangaren mu dama muna fitowa mu ce raddi ne ba kawai muna jawo masalan haka kawai bane muna ba da mm. shawara irin waɗannan da duk irin yanzu kaman mawdu'an nan da ka kawo shi ake tattaunawa waye ma zai eh. ce maka zai maka raddi ai sai dai ya fito ya ce maka to abinda malam wani ya faɗa jama'a ku ƙara riƙewa a yi magana kan amana a yi magana akan gaskiya a yi magana kan kaga ba batun a zuwa ce zahiradi da haka mun gode da wannan mudakala ɗayi ba Allah ya saka muku da alheri amin amin amin ya rabbi insha Allah tun wa insha Allah za mu ɗauki waya ɗaya ko biyu daga wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan waya ɗaya ko biyu kuma shikenan sai mu dakata a haka sai mu sai mu abin nan ina so na so a ce na ga wancan namban bawan Allah dan Maiduguri na so a ce na gan na so a ce na gan da ya kamata a ce ya dawo saboda yawa mutane bayani hakikanin abin da yake faruwa shi yanzu yana maganan cewa ya yadda cewa waɗannan gurare sun fi bauci da ko ina zaman lafiya to Allah sa ya dawo ya ba mu hujja assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam akramakallah almajiri eh Idris na annabi ne daga Maiduguri zawiyar Shab Gwana da Gwana Salis to masha Allah ahlan mala Idris barka dai eh abin da ya na kira na dan jiwa dan daga garin mu ne furo yana so ya musanta abin da yake faruwa gaskiya ne eh to wallahi abin da faruwa jiya cikin gani ma wallahi fashi ma da daddare Allah wallahi abin da faru ba wani zaman lafiya alhamdulillah za ce a jiya a Maiduguri wallahi a jiya kasuwan waya ba eh wallahi kashi da daddare Allah wallahi da iban isha mutum kuwa karba da ya rasu wallahi la haula wala quwwata illa billahi lalil azim wallahi abun kawai ya ji to Allah ya sa shi wannan dan uwa ya ji ya ji gashi kai kuma kuma kai dan Maiduguri ne ba dan Maiduguri za mu gwani ari gwani sare masha Allah masha Allah eh wallahi masha Allah ta sa ya ji abin da ya sa mana kira kenan wallahi gaskiya ne gaskiya ne to muna godiya Allah kare ku Allah kare ku Allah muna godiya sosai mun gode mun gode mun gode kwarai da eh, gaske wancan dai zargo gombe ya faɗa ra'ayin shi ne kawai shi ba gare ki ba mu da ɗan gari ma mun san duk abin da ke faruwa gaskiya ne gaskiya ne eh, muna ga mai kwanda kare so zuciya wani batun abin da aka yi na wasu wasu boko haram da suka je iswap suka je suka mubi suka fasa wani bariki ai ina ga bai kai wata uku ba bai kai ba sosai bai kai wata uku ba to Allah ya Allah ya amin nan nan kusa kusa ma ba za ka je ba kusa kusa ma ba za ka je ba ko hanyoyi da yawa da kusa kusa ma ba za ka je ba kawai dai ya fito a fada rayan bakin shi ne kawai to Allah ya sa a samu zaman lafiya amin amin Allah mun gode a karam Allah mun gode sosai kawo zaman lafiya Allah kawo zaman amin mun gode amin amin yayi kewa mu burin mu Allah ya sa Allah ya taimaki gwamnatin Allah ya sa ta samu zaman lafiya ta samu daman da za a haifar da zaman lafiyan ba burin ma ce ba zaman lafiyan ba burin ma samu zaman lafiyan amma kar a dinga ƙarya eh kar a dinga ƙarya Allah ya tsare mu albarka annabi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da muke tare azal makalla kuna magana da Rabiu Muhammad daga Ilori na Amar Rabi Muhammad daga ilori ahlan akwai tambaya. A garma Allah mun dai mun kira mu jinjina ne da kokarin da kuke yi. Kuma muna godiya kuma muna ziyara Ubangiji Allah saka muku alheri wannan jaharin da kuke yi. Amin amin Malam Muhammad Rabi daga ilori Allah kara kusanta da na shi bai Radiyallahu anhu. Masha Allah mun gode. Eh, muna godiya. Allah saka alheri. A garma Allah ina da dan bayani guda daya. To bismillah Allah ya sa na sani. kalmakalau kaman irin masu dan bayanin nan cewa a dan saurara a kai na'am to abin da muke gani bai cancanta mutanen su fito su faɗi san ransu ba amma kuma a kyale su kenan idan ba aka fito aka gaya musu ba aka ga tabbatar musu cewa aka nuna wa jama'a ga yadda gaskiya take ga kuma da saɓanin haka don mutane ba za su fahimci inda aka rasa gaba ba gaskiya ne ba da shawara gaskiya duk abin da ya wani kuskure to a ɗauko Allah duniya ya shi baya kuskure dan in ba kai ka ba wasu gani suke yi bannan ma gaskiya ne gaskiya ne eh to to alhamdulillah muna godiya to Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya kwana amin albarka annabi amin sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah ya ƙara kusanci amin ya rabbi insha Allah Allah ya taimaka mun gode Allah to yan uwa insha Allah za mu dakatar da shirin nama nan insha Allah tabaraka ta'ala muna roƙon Allah ya dacar da mu Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan garuruwa da ake magana a kansu kamar Maiduguri da sauran garuruwan Najeriya Allah ya taimaki gwamnati ya ba wa jami'an tsaro nasara albarkan manzo Allah bisa wannan yunkuri da suke na dakile fitina amma kuma malamai a dinga faɗan gaskiya shi malami shi bakin al'umma ne da zai isar wa gwamnati kukan al'umma idan ya fito ya yi magana na ƙarya to maimakon wannan maganan nasa ta ƙara wa gwamnati himma sai ya ƙara sa gwamnati kuma ta zauna relax don haka malami in ya san ga abin da yake faruwa ya fito ya faɗi maganan gaskiya ya faɗi maganan gaskiya abubuwan da yake faruwa ya ƙara wa gwamnati ƙarfin gwiwa akan ƙwarin gwiwan da take da shi domin ta sami yakan waɗancan mutane amma kawai ka fito ka ce ko ina ba zaman lafiya ko ina da ina in ka je kaza kaza bayan al'amarin ba haka yake ba wannan babban kuskure ne muna roƙon Allah Allah ya dacar da mu sannan kuma magana da muke ta bayarwa da shawarwari da muke ba malaman izala usulubi dai su duba su canza usulubi su canza usulubi wannan usulubin ba zai kai su ko ina ba yi wa mutane wa'azi da mutum ya tashi a gaban ka kai kana daukan yana kallon ka malami amma ya dinga kallon ka a makaryaci wannan ba yanda zai kai mutum Allah ya datar da mu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 لا الهادي الى صراطك المستقيم على لك قدر مدار العظيم سبحان ربك رب العزه أما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله